Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin taɓa kalashe. Shirin da ke duba zamantakewa, al'adu, addinai na mutane daban-daban na wannan karni da ma lokutan da suka shuɗe. A yau dai Abdulrahim Hassan ne zan kasance da ku a gidan tarihin Neanderthal da ke garin Dusseldorf. garin da ke zama babban birnin jihar north rhine westphalia da ke yammacin jamus inda binciken da ya gano sassan wasu kasusuwan halitta irin na ɗan adam shekaru sama da dubu ɗari hudu da suka gabata a duniya shi ke ɗaukar hankalin jama'a da ɗalibai masu bincike a wannan gidan tarihi za mu ji alaƙar halittar neanderthal da goggon bire da turawa ke alakantawa da tsatson ɗan adam sannan za mu ji yadda waɗannan halittu suka wanzu a ƙasashen turai zamantakewar al'umma a duka duniya abin nufi aure ibada a duniya sai ba mu garzayo ga taba ga lashe yan uwa muna kira sai ba mu garzayo tumadalla a shekarar 1856 shekaru 162 kenan a yanzu masu fasa duwatsu sun ci karo da wasu kasusuwa a tsakanin tsaunuka a kusar garin dusseldorf inda johann karl furhod shi yake zama masanin kimiyya na farko da ya gano tarkacen ƙwarangwal ɗin da suka kasance a wani zamani kamin na tarihi ya kuma ce bincikensa ya gano cewar kasusuwan ƙwarangwal ɗin sun kasance da wani mai jinsin goggon biri abinda ke nuna cewa ɗan adam da goggon biri na da tushe guda wannan dai shine lokacin da binciken kimiyya ya fara tasirin kawar da tunanin wasu akan tarihin halittar ɗan adam da ke cikin manyan littattafan addini kamar su alkur'ani mai girma da ma littafin injila wato bible Dr. Bebel Afman jami'a ce a gidan tarihi na Neanderthal ga kuma yadda ta fara buɗe min idanuna a mashigar gidan. So let's start. The first uh, part of the permanent exhibition is uh, a valley and its uh, secret, and it's um, it's telling yeah why we are here. Nan dai shine asalin ogun da aka gano ƙasusuwan urangwal dangin Neanderthal wanda suka shafe sama da shekaru huɗu da suka gabata. Kuma wannan wuri shine na farko da ake nuna wa dukkanin masu ziyara da suka ziyarci gidan akan yadda aka fara samun rayuwa irin na halittu daban-daban shekaru miliyan hudu baya daga sassan Afirka yadda aka fara samun sauyi na halitta daga wasu dabbobi har zuwa makamancin ɗan adam zuwa makamancin dan adam har aka zo ga kamannin bil adama yadda muke ganin kamanninmu a wannan zamani na yanzu da muke ciki. To baya ga dukkanin binciken kimiyya da masana ke ta kurmatowa daga lokaci zuwa lokaci dai, musamman ma dai akan hakikanin inda aka fara samun tushen ɗan adam. a nan gidan tarihin ma dai wasu hotunan bayanai sun nuna cewar baya ga gwaggon biri lucy mai kamannin dan adam da aka samu a kasar habasha wanda masana suka yi ittifakin su ne rukunin mutane na farko da suka fara tsayawa da kafafunsu biyu dr abiyabal afman ta ce so you in Africa, you have in Europe. Akwai rukunin al'umma da ake kira Homo erectus a afirka Su ne mutanen da aka samu ci gaba a kamannin mutane a jikinsu bayan Lucy. sa'annan akwai Nindertal a Turai da Asiya, sai kuma Homo sapien da suka haɓaka a Afirka, kuma su ne rukunin mutane da suka fara hijira daga Afirka zuwa Turai da Asiya. Um, Wannan da shi ne ke nuna alamun ƙaura ko hijira daga Afirka zuwa ƙasashen Turai ba a shekarun kusa-kusan nan aka fara ba. To sai dai masana bincike sun ruwaito cewa sauyin yanayi suke zama jigon hijira a waɗancan lokutan. Homo erectus su ne rukunin mutane da aka fara ganin sauyin launin fata da kuma tunanin da ya bambanta da irin sauran dangin birrai da ake danganta tushen su da biladama kuma su ne na farko da suka bar yankin afirka zuwa asiya da ma kasashen turai jinsin su ne suka fara samar da turawa wato neanderthal kamar yadda dr bebel ta tabbatar da sahihancin binciken kimiyya a wannan gidan tarihin Homo erectus. This one, he's the first one to leave Africa. Homo erectus su na farko da suka bar Afirka suka shiga Asiya da Turai. Jininsu ne suka samar da Turawa. Nindatal sune ne tsatsan Turawa da aka tabbatar a matsayin tushen Turai. Wasu daga cikin Homo erectus sun haɗu da Nindatal a wancan zamani. Wannan gamayyar ya haifar da kamanni sosai tsakanin juna. Wannan ya sa har yanzu ake da launin farar fata a wasu kasashen Afirka da ke kudu da Sahara. All except uh, people from sub-Saharan Africa have Neanderthal gene. so al'umma su zo gaba masana binciken kimiyya da sun adana tarihi da hujjoji da ke nuna kashe hudu cikin ɗari na kamannin halittun ɗan adam a wajen afirka a jinsi ne na neanderthal wannan ne ya sa na tambayi ɗaya daga cikin masu ziyarar gidan tarihin stella vinkin shin koya ya yake ji da cewa yana da alaka da jinsin neanderthal da yake yana zama a turai yes it's interesting for me for my wife and for children in this museum the, the evolution akwai ban sha'awa gare ni da matata da yara mu zagaya cikin gidan tarihin domin ganin yadda rayuwar bil'adama ta faru wannan abu ne da ke burgewa sosai tabbas ina ji a jiki na cewa jinina ya haɗe da na Neanderthal. Musamman idan aka duba bai wuce kilomita talatin da inda aka haife ni ba. Kwarai ina ji muna da alaƙa. Wannan gidan tarihin dai ya yi tasiri ne ganin yadda aka kawata shi asalin kogo da Neanderthal din ya yi rayuwa shekaru 400 a baya. wannan ya sa wurin ke ɗaukar hankalin ɗalibai daga makarantu daban-daban So my name is Francisca Josic and I'm here with my daughter and her friend. Na zo nan da ni da 'yata da ƙawarta, kuma yaran sun samu darasi a makaranta kai yadda mutanen Niyandatar suka yi rayuwa. Shi yasa nake son na nuna musu a zahiri, hakan zai ba su damar gani da idanuwansu. Ko nima na gamsu yadda naga mutanen suka yi rayuwa, saɓanin burai da ake tunani, suna taimakawa juna. Na kuma taras da wata ɗaliba mai suna Priyankriga wacce ta neko gari musamman domin ganewa idanunta irin abubuwan da malaman tarihi ke koya mata a makaranta. Also ähm, ich finde das auch sehr interessant. Yana da matukar ban sha'awa. Na ji daɗin yadda nake ganin abubuwa da dama da idanuwana. Kuma gashi muna iya amfani da wasu abubuwan da suka yi amfani da su a zahiri. Es gibt halt auch sehr viel, man lernt auch sehr viel. Doce Bela sashe na Hausa sun daga tuta. Sai fa mu garzayo. Shirin faɗakarwa ko da yaushe ne suke. an dai bude gidan tarihin neanderthal ne a ranar goma ga watan goma shekarar 1996 wato shekaru 22 kenan sai dai an kawata shi a shekarun 2006 wanda ya sa a yanzu haka masu ziyara na iya sanin tarihi da kawunansu ta hanyar ganin hotuna da bidiyo game da sautin cikin harsuna daban-daban sannan ga bayanai a cikin rubutu wannan ya sa a yanzu haka ake samun akalla baƙi da suka kai dubu ɗari da saba'in da ke ziyartar gidan tarihi na tal a duk shekara masu sauraronmu yau ma dai a nan ne shirin na wannan lokaci ya zo ƙarshe Abdulrahim Hassan da na shirya shirin na kuma gabatar nake salama da ku daga nan Bon.